Bismillahir Rahmanir Rahim. So da sha'awa. Kashi na 36. Kisan ɗinta ya rinka yi cikin wani irin salo mai ratsa zuciya. Gaba da ya hargitse sai numfashi yake fesarwa. A gaggauce cikin kula ya kwantar da ita. Fuskar shi sai ta da nata a hancin suna gugar juna. Yayin da ya tusa hannunsa yana shaka cikinta da ta Ido ya limshe tare da laso jajayen lips ɗinta da suke sheki cikin raɗa da tsantsar so ya ce, "Ummul ina son ki, turan da aka haife ki na soki, fiye da zaton zuciyata." kai riki ki yarda da ni ke ce farin ciki na ki cire zargi ko zaton bana son ki ki sani ke ce farin ciki na zan rayu da son ki a zuciyata har gaban abada kai riki ji kaina ni ma ki so ni ki yarda da ni a matsayin mijinki uban ƴaƴanki sai kuma ya shiru yana kallon fuskarta yadda ta lumshe ido hawaye na bin haɓarta ita kuwa umar lumshe idan ta yi tana kallon fuskar hamman nata ta tsakanin gashin idanunta tana jin yadda ya kife tattausan tafin hannunsa akan kirjinta yana mata salon su mai wuyar mancewa a hankali ta karasa buɗe idanun nata jin wani damshi na daga akan wuyanta cikin raunin zuciya ta kalli fuskar hamman nata da ke zub da kwalla wani irin yanayi ta ji a ranta gani yadda hamma umar ke yi mata yanayin su shi kuwa zuge zub ɗin rigar ta cikin rauni da sanyi ya cusa kansa a ƙirjinta a hankali ya rinka murza kan nasa a kan ƙirjinta. yana wani irin numfashi gaba ɗaya jikinsa rawa yake babu abin da yake iya furtawa sai kari ina son ki so mai tarin yawa ke ce buraraina anti tamamu sururi ke ce cikon farin ciki na sai kuma ya kuma kife kansa kan kirjinta gabaki ɗaya ya rikita umar ta kasa furta mai kalmar ba na son ka da take son faɗa sai cusa kanta hannunta ta yi cikin sumar kansa tana damƙe sumar tana ɗan yin miƙa kiran sallar magarab da aka yi ne ya dawo da hamma umar ɗan hankalinsa a hankali ya ɗago kansa cikin sanyi ya tsira mata ido tare da cewa ina son ki sabida Allah ba don wata manufa ko surar ki ba sai ya kuma rungume ta tare da cewa kuma wallahi tallahi na yi farin ciki da samun aurenki har abada ba zan yi nadama ba domin kin kasance wani sashi na jikina har kullum ina cikin farin ciki tunda kin zama wutawa sai kuma shafa fuskar ta sannan ya juya cikin sanyi ya nufa hanyar fita har ya je bakin kofar sai kuma ya tsaya jin umar na cewa to aini ba na son ka hamma umar ba na zama da kai na tsane ka tunda ka raba ni da Mustapha. Jiya waye cikin zafi da kishi, murya na rawa. Ya ce wata rana za ki so na Umar. Na tabbatar wata rana za ta kasance mai tsananin suna kairi. Sai dai ban sani ba ko son zai amfane mu, amma tabbas za ki so hamma Umar ɗinki fiye da kowa a duniya. Sai kuma ya murmushi mai zafi ya fita ya nufi masallaci. Ita kuwa kife kai tai tana kuka tana dukan cikinta da ya fara girma. Tana bana son ka hamma Umar. ba na son cikin nan ni ba zan haihu da kai ba na tsane ka na tsane ka na tsane cikin naka cikin kukan ta wanka ta zo ta yi sallah Ba ta tashi a wurin ba har sai da aka yi isha sannan ta fito falo ta zauna a ƙasa kan kafin tana kallon tv tashar bollywood shi kuwa ma bayan an idar da sallar isha'i din ne ya dawo gida a falo ya same ta sai ya kau da kai ya wuce bedroom ɗinsa kwanciya ya shi cike da tunani kala kala ita kuwa tana ganin ya wuce ta ta miƙe ta biyo bayansa tana zubta ƙwalla da yunwar take ji har jiri na ta, tana shigowa kuwa ta zauna gefensa cikin tura baki ta ce yunwa nake ji jiri nake ji duhu nake gani ni dai bacci zan yi kallanta ya cikin natsuwa ya ce please karki kuka bari in kawo ki kai ta gyaɗa tare da cewa to hamma in na shiru na ci abincin za ka bar min da cikin ko kai ya jiyo tare da cewa eh za mu yi shawara a haka ya kawo mata abincin da nanne ta haɗo masu ya zauna suka ci suka sha sannan ya tattara wurin ita dai bin shi da ido kawai take shi kuwa wanka ya sannan ya fito ya murza jikinsa da mai da turaruka sannan ya haɗo mata ti ya kawo mata ba su ta karɓa ta ajiye a gefenta sai kuma ta juya suna fuskantar juna cikin zaƙuwa ta ce to a cire cikin murmushi cikin hikima da tunanin dabararsa za ta mishi aiki Dan ya gama sanin kairan akwai wauta ita kuwa ganin ya murmushi ne ta rinka ya rufe hannu da tutture kafafu dan tana ga ya mamai da ita mahaukaciya kenan da sauri ya jawo ta jikinsa cikin hikima ya tura hannunsa cikin rigarta ya dan murza cikin a hankali ya dago fuskar ta cikin rada ya ce kina son in cire ciki na ko da sauri ta ce eh a cire yana damuna A ajiyar zuciya ya sauke cikin hikima da wayo da dabaru irin nasu na doctors ya ce ki daina kuka zan cire ɗana tunda ba kya son sa amma fa ba yanzu ba da in na ce zan cire sa yanzu za ki iya mutuwa kuma yarinyar ma za ta iya mutuwa kin ga su abba da dadi za su gane kuma Allah zai yi fushi da mu dan mun yi kisan kai da sauri ta kalle shi tare da cewa to hamma sai yaushe za a cire cikin marmashin jin daɗi ganin hikimarsa ta yi aiki a sauƙaƙe rungume ya ce ya ƙara cikin sauki jiyar zuciya ya ce sai cikin ya yi wata bakwai sai in cire shi sai na sa ɗana a cikin kwalba daga nan in ci gaba da rena bina, ke kuma kin ga shi kenan kin huta sai in ce wasu abba bakwai ni kika haihu ido ta tsara mai cikin nazartar maganarsa shi ko sai shafa cikin yake yana lumshe idansa a hankali ya bude idan nasa jin tana cewa ni dai a wallahi, lahi har wata bakwai gaskiya ba zan iya ba kallanta ya cikin sanyi ya ce ai kamar yau ne kin ga fa yanzu cikin ya shiga wata na hudu kin ga kenan wata uku kawai zaki kara da sauri ta ce a'a ni a canza dabara ajiyar zuciya cikin jin daɗi ya ce yau wato dabara ta biyan ta fi sauki sai dai na sani ba za ki yarda ba da sauri ta ce faɗa min in ji zan yarda murmushi ya sannan ya ce in kina son cikin ya zube da wuri sai kin yarda da ni na rinka yin fakala da ke kullum safe da rana da yamma kuma ki rinka taimaka min mu yi sosai hakan zai sa bakin mahaifarki ta bude daga nan bebi za ta faɗo sai in ce wa abba zubar gaske ne kuma adam ba zai dake ki ba cikin rashin fahimta ta ce hamma mene kuma fakala da zamu mu rinka yi safe da yamma da dare da rana ƙara matso ta cikin kau da kai ya limshe ido tare da cusa hannunsa akan mararta yana ɗan shafawa ya ce Hmm. baki san fakala ba eh ban sani ba zai ɗanta ce ya zuge cikin kasala ya ce saduwa ne fakala ki yarda da rinka kusantar ki kullum aƙalla sau uku kuma ki taimaka min mu yi komai tare in kin yarda dai ba mamaki cikin ya zube kafin wata bakwai ɗin ma baki ta tura ta ce kai dai ka fiye jaraba kuma ka sani ni ba na son ka ka faɗin shi ɗaga tare da cewa to kin huta sai ki jira wata bakwai ɗin in ba ki yarda ba shiru ta tana tunani shi ko kan gado ya koma ya limshe idonsa kamar mai yin bacci tare da a zaune tana nazari sannan can ta miƙe a hankali ta koma kan gada cikin sanyi ta zauna gefen murya can ƙasa ta ce na yarda hamma kau da kai ya yi ta murmushi sannan ya sa hannu ya jawo ta jikinsa kayan jikinta ya zare mata sannan ya zare nasa blanket ya jawo ya rufe su a hankali ya sa hannun shi yana murza albarkatun ƙirjinta shiru ta cikin limshe ido ganin ba ta taimaka mai bane ya sa ya ce ko dai ba kya so ne in bar ki da cikinki cikin kasala ta ce ina so mana murmushi yayi sannan ya ce to ki taya ni mana mu yi tare duk abin da ne maki ke ma ki yi man in ba haka ba in fasa taimakon babu musu ta fara maida mishi martani gaba ɗaya sun gigice sun shiga duniyar ma'aurata ita kanta umar salon hamman nata na yau ya wuce zatanta shi ko hamma umar ya samu gamsuwa iya gamsuwa da yar kanwarsa sai albarka yake saka mata haka suka kwana makale da juna ko da gari ya waye yana dawowa masallaci kai tsaye dakin umar ɗin ya wuce ya kwashi garar kafi shayi daɗi haka rayuwa ta ta juyawa tana tafiya gaba ɗaya yanzu hamma umar ya jarabe ya ba wa umar ɗinsa wasu lokutan har yana jin tsoron kai dai cikin ya zube dan shi da kansa ya san jarabarsa ta yi yawa cikin ko yana nan daram sai ƙara ƙwari da lafiya da watsal-watsal ma da yake yawan yi umar kuwa har kwanan gobe bata taɓa jin son hamma umar ɗin ba haka kuma bata taɓa yin wani abu don ta faranta mai rai ba a gida kwaran da hama umar ya mara adam suna tafiya adam ya koma falon nan ne cikin takaici da jan haushin kanwar kasa ya shafa kumatunsa ya kalli sadik da ke gefensa rai a ɓace ya ce ni hama umar ya mara akan na da ke umar don ta yi mishi laifi da zakin sadik ya ja cikin takaici ce wallahi tallahi da a bari hamma umar ya auro umar wallahi sai in ce ta asarce mana dan uwanmu kalli fa yadda ta maida hamma umar kamar bawanta ina jin bakin cikin yarinyar nan wallahi duk ran da na kama ta sai na ballata ya kare shi magana yana nuna yadda zai ballata tsaki adam ya ja cikin takaice ce duk ta mai da hamma umar shanyaye soko ya zama tamkar sakarai aliyu ne ya danye kasa da kansa ya ce ni ina jin tausayin hamma umar na wahal da shi a jiya zuciya na ne ta sauke cikin kallon yaran nata a hankali ta ce ba umar ke wahal da faruk ba soyayyar umar ce ke wahal da shi cikin mamaki adam ya ce son umar kuma nan ne hamma umar yana son umar ne ta ba son ta yake ba hada su fa akai ko kin manta ni dai ina ga girman alƙawarin da ya dauka ne ke wahala shi ko kaina ne ta juyawa ta kuma juyawa cikin sanyi ta ce faruk yana son ummul adam ba ku gane hakan ba ne kuma san da umar ke wa ummul na asali ne ta da aka haifi ummul sai kuma ta yi ajiyar zuciya ta ci gaba da cewa tiran da aka haifi ummul umar ya bata matsayi mai girma a rayuwarsa bayan na haifi ummul umar shine mutum na farko da ya daga ummul yana daga ta ya rungume ta cikin tsananin farin ciki sai kuma ya kalle ni ya ce nan ne da ɗa namiji ne da na samu magaji amma yanzu ma bai ɓaci ba insha Allah za ta haifo min ta na, kuma ya rima na ina jin abin da Umar ya faɗa sai na yi dariya na ce a ita ma ka ce haka daga wannan ranar Umar ke ɗawanya da Umar ta kaf shi yake yi a kwana a tashi har ta fara girma so shi ko a lokacin an kai shi karatu Indiya bayan ya gama ya dawo kuma sai ya zama ba sa shiri da Umar saboda shi mutum ne mai nutsuwa ita ko Umar tana da kauɗi da tsiwa ga yawan faɗan da take yi da aliyu tana cin zalunci shi ko umar baya son zalunci tasowa kuma ya zama shi ne matsayin mahaifinku in abbanku baya na shi yasa yake ba da kulawarsa akan Umar sosai yayin da ita ko ta ɗauki hakan a mizanin ƙeya kai suka jinjina su duka ita kuma ta ci gaba da cewa kuma duk da haka dole ku ɗauki mataki kan halin Umar ɗin don a samu ta gyaru amma fa kar ku yi a gaban Umar to a haka fa daga ranar suke cike da takaicin Umar ɗin a rayukansu kwanaki sun ja makonni sun ja watanni sun ja ya Usman kuwa kullum sai ya sa ranar dawa sai ya ɗaga a haka har cikin Umar ɗin ya cika wata bakwai yayin da a gefen Umar kuwa kullum cikin tashin hankali yake da matsa mai da Umar take yi akan a cire cikin ya samu dai yanzu ya lallaba ta akan sai cikin ya cika wata bakwai da kwana bakwai yau monday tun sassafe hama umar ya shiryo da umar ɗinsa suka nufo gida dan ya usman yau zai dawo a cewarsa yau kan ba zai daga dawowar ba dan cin kewar umar yake ji tamkar sun shekara goma ba su haɗu ba abin mamaki suna isa gida a harabar gida hama umar ya hango usman ɗin ya nufo gun cikin sauri yana murmushi mai cike da farin ciki hama umar kuwa da umar har rigirgen fitowa suke yi a motar suna fita umar ta ruga a guje cikin ikon farin ciki da sowa da rakaɗi tana oyoyo ya usman na ya dawo hama umar kalli ya usman nawa ya dawo shi ko umar zuciyar shi ce ta rinka bugawa da karfi yana kallon da usman ya rame sai farin da ya ƙara shi ko shi ko usman ganin umar da ya da katon ciki a take jikinsa ya kama rawa cikin tsananin firgici da tsinkewar zuciya gabaki ɗaya gaban jikinsa suka rinka rawa zuciyar shi na harbawa da ƙarfi dage ƙawan zuciyarsa a daidai lokacin da umar ta faɗa jikinsa daidai lokacin kuma hamma umar ya ƙara so gare su bude hannayensa ya haɗe su ga baki ɗaya ya rungume su lokaci ɗaya ya ji wani irin karaya a zuciyarsa abin mamaki sai ga hamma umar yana kuka cir-cir-cir rungume da ƙaransa da matarsa kuka sosai yake yana shinshina wuyan usman ɗan kuka hamma umar ɗin ne ya ƙara tono dafin zuciyar ya usman ɗan cikin wani irin yanayi ya ce hamma kuka kuma sai kuma tari ya sarƙafe mishi tarin da yake yi da ƙarfi yana numfashi sama sama ne a gigice hamman ya tallafo dan uwan nasa daidai lokacin usman ya wani irin yunkuri da kakari sai ga tarin ya ƙara turnuƙo shi tarin da yake yi sosai har da idanunsa na firfitowa waje gabaki ɗaya jijiyoyin kansa da na hannunsa suka taso ruɗu-ruɗu sai ƙara rungume hamma umar ɗin nasa yake yi yana wani irin murmushin ƙarfin hali ita ko umar gabaki ɗaya jikinta rawa yake yi ta riko hannun ya Usman ɗin tana zaro ido murya a hargitse ta ce wayo Allah na wayo hamma Umar ya Usman sai ta kuma fara kuka ita ma tana ya Usman har yanzu kana wannan tarin da aman jinin kocin doctors ba duba lafiyar ka bane kai ya rinka juyawa jikin cushewar numfashi da zufa da ke tsatsako masa duk ta inda hudar gashin jikinsa yake hannu na rawa ya tallabo haɓar Umar ɗin da hawa yake zuba tamkar an buɗe famfo idanun shi kamar za su faɗo ƙasa yana kuka har da shesheka ido ya koma tsarawa hamma umar ɗan nasa cikin dauriya ya rinka juya mashi ga cikin tarin ya ce a zatuna zuciyar hamma umar na tana da ƙarfin da za ta iya jure mutuwa ta ma bari ɗan tari na. amma Kai sai gashi ina raye ma kana min kuka ashe in na mutu gatan da za ka yi min kenan hamma na ashe ba za ka iya cin jarabawarka da Allah zai maka ba hamma umar ka dai sani dole wata rana zan mutu ko kai rinka juyawa cikin kuka yana ƙara rungume sai yana cewa usman ba ni da kamar ka kullum cikin fargaba nake ni ma da kaina ban san ya rayuwa ta za ta kasance min ba in ba kai usman ba zan yi maka gatan kuka ba ba zan zubta ma hawaye ba zan zame ma mai gatan yi masu tara da addu'a usman ina jin tsoron jihin da kake amayarwa cikin sauki ajiyar zuciya dan tarin ya ɗan lafa sai ya kuma yi murmushi ya kalli umar ya kuma nuna katon cikinta sai ya kuma kalli hamman nasa cikin salansa na abin dariya ya dan ture su ya ja baya kaɗan sannan ya gyara murya ya gyara zaman hularsa ya dan buɗe kafaɗa cikin salon girma ya ce na zama baba yanzu na wuce yaranta a daina ji min tsoron mutuwa ko na mutu ga magajina sai ya kuma sun sai setin cikin ya ni baba zaka kira ni cikin jin daɗi hamman umar ya kalle sa tare da cewa ai dama kai ne babansa na bar maka shi ni dai mahaifinsa ne kawai amma kai ne baban shi marmashi yayi cikin farin ciki sannan ya kalli Umar da ta tura baki tana hararar cikin a hankali ya ce Allah ya ɗaya min bebi maman bebi cikin zubta kwalla ta marmashi tare da kallonsa ta ce ya Usman ina son ka yayana dariya yi sannan ya ja hannun hamman nasa suka nufi cikin gida yana cewa Allah ya ba. kai tsaye falon abba suka nufa inda ga baki ɗaya gidan suke zaune a falo suna ta fira suna shiga su duka uku suka zauna gaban abba da dadi cikin haifi abba ya kalle su tare da amsa gaisuwarsu sannan ya kalli hamma umar ya ce faruk ya gidan naka ba wata matsala ko kai ya gyaɗa a hankali ya ce abba matsalar dai cikin ya yi wa umar nauyi ya adam ne ya watsa wa umar ɗin harara tare da cewa to a haka kowa ke haifar yaransa har in ba a yi dace ba yar ta nuna ba za ta yi wa iyayen nata biyayya ba hararar da hamman ya mishi ne ya sa ya kame bakinsa ya sadiq masu ya harara ummul din yake yana jin tana gaida shi ya ki amsa ya usman kuwa hajjaji ya kalla cikin murmushi ya ce hajjaji kin ga fa na girma na zama baba da haka dai kar ki kuma ce man yaro ba dariya suka yi baki ɗayansu sai kuma suka jiyo gun aliyu da yake hararar Umar, yana janye plate ɗin abincin gabansa yana cewa wallahi ke dai kin Bani da kwaɗayi kina ta kallo na salon na kware ni ba baki zanyi ba tunda aike yanzu ba 'yar gidan nan bace ba Hamman ne ya kalle ta cikin kula ya ce za ki ci abincin ne? Kai ta gyaɗa a hankali ta ce eh yunwa na ke ji. Adam ne ya tsoke fuska tare da cewa uban mu ya hana kiki girkin a gidan kiki ce. ya ta fara ƙoƙarin zubtawa ganin haka Hamman ya miƙe a tare da cewa ta so mu tafi gidan Amina za ta miki duk abin da kike so bar musu abincin gidansu. Miƙewa ta idan ta san in ya tafi ya barta za su iya mare ta. Shuku Hamma Umar hannu ya sanya ya kamo na Usman sannan ya ce tashi mu tafi. dariyarsa na ya miƙe suka fita na ne ko kallon su take cikin ƙaunar yadda suke ƙaunar juna ta ce ku gaida min amman ku ce sai gobe aliyu zai kawo mata aiken nata to suka ce sannan suka fita suka nufi gidan amin nasu suna fita abba ya kalli adam da ke bin bayan umul da harara ya ce adam me kuma umul ta aikata dan na lura fushi kake yi da ita zama adam ɗin ya gyara sannan ya kwashe labarin yadda suka yi da umar da hamma umar ɗin, ya faɗawa wa abba gabaki ɗaya falo shiru suka yi don yadda abba da dadi suka hatsala fada suke yi sosai tamkar za su bugi babu daga ƙarshe fadan ya dawo kan nan ne cikin tsananin fushi abba ya ce khadija na lura ke ce kike ɗaurewa Umar gindi take yin abin da ta ga dama shan dan na haɗa ta da ɗan ɗan ɗan uwana ai ba wai yana nufin ta yi ta tozarta min da shi ba ashe ban sani ba ban isa da Umar ba to wallahi zan ɗauki mataki a kanta ita kam nan ne gaba ɗaya takaicin Umar ya ishe ta tun da gashi laifinta ya shafe ta dama in yaro ya abu mara kyau to fa koya uwa za ta yi sai an ga laifinta shi ko abba da dadi kan adam ɗin suka haura da faɗa ai kai ma baka da wani amfani tunda ka kasa ɗaukar mataki a kanta kuma tunda na dawo baka gaya min ba sai yau yau ɗin ma sai da na tambaye ka to daga yau ne na baka izini da umarni in umar ta sake yin abu makamancin wannan kai mata duka sai ta kwanta jinya tunda ba ta jin magana a jaruje ta ja tsaki tare da cewa yarinya sai taurin kai kamar arnan farko a mata dukan shine maganinta ita gwananne shiru kawai tai tana jin suna ta faɗa haka dai suka yi ta faɗa daga bisani suka watse a gidan ami kuwa suna shiga gidan ya usman yana fafalan ami yana ami ami amina ina kike ne ami da ke kicin cikin tsananin mamaki da jin muryar autan nata ta fito inna ma da sauri ta fito daga bedroom ɗin nata a fara suka same shi yana ganin amin nasa da sauri ya karasa gabanta cikin tsananin kewar juna ya rungume ta ita ma kuwa sai murmushi take tare da hamdala Hama Umar kuwa da yanzu ya shigo tare da Ummal. Mamaki yake yadda shi Usman babu ruwan shi ba kunya, babu nauyi yake rungume aminta su. Abinda shi ko ba zai iya ba. Ita kuwa Umar cikin sanyi ta matso kusa da Amin. A hankali ta ce Ami ina kwana. Da sauri Amin ta ture Usman sannan ta kama hannun sai saka zauna kan Tresita. Inna ko ta zauna kan Wansita tana ta fuskantar su. Shi ko Usman ɗaya gefen Amin ya zauna kamar yadda ya saba. Shi ko Umar a hankali matso gaban amin ya zauna a ƙasa kan kafet sannan ya rusunar da kansa tare da cire hular kan nasa ya sunkuyar da kan nashi marmashi ami ta sannan ta sa hannu ta dafa kan nasa kamar yadda suka saba cikin tsananin farin ciki ta ce Allah ya muku albarka Allah ya tsare muku da zakatanku da imaninku Allah ya jibanci ku, amin amin suka amsa baki ɗaya sannan shigo Usman ya juyo gaida ta cikin hafi ta ce Usman ya jikin naka da sauri ya kalli hamman nasa da ke shirin yin magana sai ya kuma kalli amin ya ce ni na samu lafiya please a daina yawan ce min ya jiki in dai ba su kuke yaron da Umar za ta haifa shi ma ya fara ce min ya jikin ba dariya suka yi baki ɗaya sannan ya kalli Umar ɗin ya ce a cici a kawo miki abincin ko kai ta sunkuyar ita ko ami tana jan haka ta koma kicin ta haɗo masa abincin ta kawo masu in ce ta kalli usman ta ce kai an gona tare za mu ci fa don yau amarci zami duk dariya suka yi shi kuwa hamma umar abincin ya haɗa masa a plate sannan ya kalli umar da Usman, ya ce ku sako ku ci abincin sakowa suka yi suka fara ci don ita umar da ami tamkar uwa da ya suke ma shiru ami ta zuba masu idanu ganin usman da umar ke cin abincin shi ko umar sai in sun ci ya ƙara masu sannan ya haɗa masu ti a hankali ta ce faruk kai ba za ka ci ba ne kai ya jinjina sannan ya kalli umar ɗin da usman ya ce amina na fi buƙatar in ga su ɗin sun ci marmashi usman ya kalli umar da ke ta faman ɗuri ko a jikinta ita ko anni sai ta haɗa wani ci ɗin sannan ta miƙo wa umar ɗin ta ce karɓi ka sha kai kullum kan kula da usman kake karewa sam baka kula da kanka marmashi ya karɓa yana sha tare da cewa to amina na gode ita ko umar tana gama cin abincin ta yi miƙa tare da kallon ami ta ce ami bacci zan yi cikin jin daɗi amin ta ce ka so mu je kyawa na. ki yi baccinki haka ta je ta kwanta su ku suka yi tafiyar abansu a nan suka wuna har yamma sannan suka sallame su suka koma a gidan ma suka ɗan yi fira bayan sallar isha ne hama umar ɗin ya kwashi umar ɗinsa suka koma gidansu cikin damaturu